This is the voice of America, the FAUSA. Sashen Hausa ne na murya Amurka daga nan birnin Washington DC ke muku magana akan mitoci 22 da kuma 25. A jamhuriyar Nijar ma a iya kama mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko dalol ko kuma niya akan intanet a buɗe voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a masu haram assalamu alaikum barkanmu da yammacin yau sunana Bello Habib Galadanci tare da Ladan Ibrahim a yau muke fata kuna lafiya. Ladan menene kanin labarin ne? To Malam Bello yau mazauna babban birnin jihar Yobe wato dama turu sun ce yan kungiyar nan da ake tuhumar yan Boko Haram ne sun kai wa birnin hari musamman caji ofis da ke cikin birnin ha kuma sakataren majalisar ɗinkin duniya bankin mun ya yaba da irin nasarorin da aka samu wajen yaki da cutar nan mai kare garkuwar jiki wato S sai dai ya ce har yanzu akwai sauran rina a kaba. a kasar hong kong kuma an gwamza tsakanin 'yan rajin kafar demokuraɗiyya da 'yan sanda wanda ya musabbabin rufe wasu ofisoshin gwamnati da majalisar ƙasar to madalla kamar da kuka ji a labarai fa wai a wani irin hali yanzu birnin damatar yake ciki ne wallahi abubuwa sun lafa kwarai da gaske idan ka kwatanta da yadda yanayin yake da sanyin safiya wajen asuba lokacin da su waɗannan 'yan ta'adda suka kawo hari. Za ku ji labarin duk abin da ya faru dan an jima kaɗan. Sannan wai me ake ciki ne game da ceto ɗaliban Chibok? Babu wani bayani daga gwamnati akan kwato 'yan matan nan ba su gwada alamun cewa suna yin wani abu ba akan ceto 'yan matan nan shiru muke ji duk za mu taɓa muku waɗannan labaran da ma wasu labaran na daban sannan yusuf aliyu haranda zai gabata da shirin ilimi ga kuwar dan adam amma fa bayan cikakkun labaran duniya tare da sallah sallama mazauna babban birnin jihar yobe sun ce 'yan kungiyar nan da ake tuman 'yan boko haram ne sun kai wa birnin hari musamman caji ofis da ke cikin birnin mazauna garin na dama turu suka ce yau suka ce wasu mutane ne dauke da manyan manyan makamai suka yi wa birnin ya yau din nan mazauna birnin har dai ɗaliban jami'ar sun ranta a nakare inda suka ɓoye cikin daji sashen hausa na murya amurka ya tattauna da wani ɗan jarida mai aikin gidan talabijin wanda ce shi ma yanzu haka yana cikin daji ne yana ɓoya domin ya tsira da ransa domin maharan sun shiga cikin gari yanzu haka ma wani ɗan taliki ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na faransa cewa maharan sun yi kaca-kaca da barikin 'yan sanda birnin dama dai ya jima yana cin kwakwa a hannun waɗannan 'yan ƙungiyar ta 'yan boko haram ciki har da kashe ɗaliban kwalejin koyon aikin gona da ma makarantar mamuro da sai na baya bayan nan da suka yi a babban makarantar sakandaren patiskum ba shakka kungiyar dai a 'yan kwanakin nan ta ƙara azama wajen kai waɗannan farmaki da take yi a sassan najeriya daban-daban kungiyar da ce ta yi musabbabin mutuwar mutane wato cikin shekaru biyar da ta kwashe tana kai har-hare kana tana harbe wato kana ta karbe wasu garuruwa da dama cikin jihohin borno adama adamawa da sunan za ta kafa daular islama to sakataren majalisar ɗinkin duniya ban ki-moon ya yaba da irin nasarorin da aka samu wajen yaki da cutar nan mai karya garkuwar jiki wato aids sai dai ya ce har yanzu fa akwai sauran na akaba ba a wata sanarwar da ya fitar yau ranar da aka ware domin yaƙi da wannan cuta ya ce har yanzu fa akwai rata wajen samar da maganin yaƙi da wannan cuta a tsakanin masu fama da ita musamman yara da 'yan mata waɗanda ya ce ba su samun kulawar da suka dace sakataren ya kira ga shugabannin duniya da su ƙara kami wajen ganin an ga bayan wannan cuta daga nan zuwa shekara ta 2030 yanzu haka dai a duniya baki ɗaya mutane miliyan 35 ne suke ɗauke da wannan cuta yayin da miliyan 19 kuma ba su ma san cewa suna ɗauke da ita ba sakataren ya ce ce fa yana da amfani da wannan rana ne eh, domin kira ga shugabanni da su kokarta su ga cewa an samar da kulawa da ta dace ga daukacin masu dauke da wannan cuta ta sida kasashen afirka ya har yanzu suna sahun gaba a masu yawan mutane da suke dauke da wannan cuta da wajen kaso 70 cikin 100 na adadin jama'ar duniya da ke da wannan cuta sai dai kama da cutar ya ragu ainihin musamman tun daga shekara ta 2005 sai dai kuma kama da wannan cuta yana dan karuwa a kasashen tsakiyar afirka da arewacin afirka da kuma arewaci na wato turai a ƙasar hong kong an gwabza tsakanin 'yan rajin kafar demokuraɗiyya da 'yan sanda wanda ya musabbabin rufe wasu ofisoshin gwamnati da majalisar ƙasar ɗaruruwan masu zanga-zanga ne suka yi taho mu gama da 'yan sanda sa'ilin da suke ƙoƙarin faɗa zanga-zangar tasu zuwa wajen hedkwatar ofisoshin gwamnati masu zanga zangar dai yau da safe suka yi ƙoƙarin ganin sun mamaye manya-manyan tituna da ke kusa da ofisoshin gwamnati wannan ne ya sa 'yan sanda suka amfani da ruwa mai yaji tare da kulakensu wajen tarwatsa masu zanga-zangar kana kuma suka kame har mutane goma sha takwas yan sandan suka ce amfani da wannan ya zama tilas shi domin ku wannan zai hana fada zanga-zangan To sakamakon zaben da aka yi na 'yan majalisar maldova ya nuna cewa fa jam'iyyar nan mai son hulɗa da kasashen yammacin turai na gaban waɗanda ke son hulɗa da ƙasar Rasha. Wato dai kashi 85 na ƙuri'un da aka kidaya cikin ɗari a safiyar yau ya nuna cewa masu goyon bayan hulɗa da kasashen turai suna da kashi 44 na adadin kuri'un daga cikin 101 na 'yan majalisa da aka jefa jam'iyyar 'yan gurguzu tana so ne moldova ta yi aiki da ƙasar rasha kuma ta samu kaso 21 amma a gaba dai ɗaya da kunce a yanzu dai a gaba suke kuma da kashi 39 kacal ita dai moldova ta cimma yarjejeniya ne da tare tarayyar tura a farkon wannan shekara duk da saƙon da ta saki na cewa ita ƙasar rasha wadda take da sojoji a jirgi a wasu sassa na rasha ɗin suna da wato aiki tare da moldova Moldova. Wannan yarjejeniyar da ya bai wa 'yan Moldovan damar shiga kasashen turai ba tare da neman takardar izini ba, tare da kasuwanci cikin walwala ba da wata tsangoma ba inda take samun miliyoyin kuɗi. Sai dai domin ta rama wannan abu da ya sa kasar Rasha tana shiga Moldova da kayayyakin abinci. Moldova dai ita ce ƙasa a cikin kasashen turai da take karrama kowace karama ce kuma ta fi kowace talauci tana tsakanin ukraine da romania wadda take kuma 'yar kungiyar tarayyar turai ne ita wannan kasa ta moldova kada shagal ana tare da sashen hausa na gidan rediyon murya amurka Prime Minister Prime Minister ƙasar Iraki Halda Al-Abadi ya faɗi cewa bincike akan sojojin bogi ya gano akalla sunaye dubu hamsin na sojojin da ake biya albashi amma ba su a zahiri. Mr. Hilda ya bayyana wannan sakamakon ne jiya Lahadi a wani jawabi da yi wa 'yan majalisar ƙasar ta Iraki. Ya kuma yi alkawalin ci gaba da yaƙi da rashawa da fara da ya fara tun lokacin da ya fara aiki a wannan a watan Satumba. Tun dai dama Prime Minister ya kori wasu ya kuma tilasta ma wasu manya-manyan kwamandojin yin ritaya. cikin waɗanda suka yi aiki a ƙarƙashin mulkin prime minister nuru almaliki wanda majalisar ƙasar cameron belgian ya faɗa ma sashen kurdawa na murya amurka cewa adadin sojojin budi sun fi ƙarfin adadin da ake da shi a rubuce cikakkun labarin duniyan kenan daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc To madala da safiyar yau ne 'yan bindiga da ake kyautata zaton 'yan Boko Haram ne suka kai hare-hare a birnin Damaturu babban birnin jihar Yobe har ma suka kokarin kame gidan gwamna wannan jiha. To ga wakilin Haruna Dauda biyu zai mana karin bayani. Haruna wai menene faru ne? Wato wannan batu gaskiya ne a da misalin karfe shida na safe ne a aka ji karan harbe-harben bindigogi da kuma ababen masu fashewa haka masu karfin gaske na ta tashi musamman ma daga can waje-wajen gari ina ake tunanin cewa kuma waɗannan yayan kungiya ne suke kokarin shigowa suna farma kuma wasu gine-ginen gwamnati a bayanai da muke samu game da wannan hari da ake zaton yayan kungiyar boko haram ne suka kai na cewa kamar waɗannan mahara sun afkawa wannan makaranta na state university da ake kira nan cikin jihar yobe wato jami'ar mallaka ne na gwamnatin jihar yobe sannan kuma aka ce waɗannan mahara sun shiga sun kokarin kutsawa zuwa fadar gwamnatin jihar yobe amma ba su samu nasarar wannan ba sai dai a shirin ganin da idanu sun shaida min a hirar da su da yayin da su kawo cewa a shakka babu sun ga waɗannan mahara suna kokarin kutsawa fadar gwamnatin jihar yobe amma kuma ba su samu nasara ba sai dai sun daga bisani sun ga hayaki na tashi mai eh, hayaki baƙaƙen hayaki na tashi na alamun cewa kamar an cilla ma wasu wurare wuta amma ba ba su zaton ba su da takamaimen a wurin da aka cilla a wannan wuta. Me ya faru ne a wajen gidan gwamnati me ya faru a wajen ne? Kamar yadda zai bayani da nake samu shine kamar su wadanda mahara na kokarin kusa zuwa fadar gwamnatin jihar ne amma ba su samu nasarar wannan ba saboda daga misali an samu jirgin sama na da ake kira jet fighter din ya zo ya tarwatsa wannan mahara wadda wasu na bayyana mana cewa kamar sakamakon zuwan wannan jirgi gaskiya an samu saukin lamarin a wasu sun samu sun buya wasu kuma an ce wannan jirgi ma ya hallaka su bisa bayanai da muke samu daga jihar yobe kenan yanzu maharan sun kai harin ne sannan suka janye suka fita daga birnin baki ɗaya ko kuma an tarwatsa su ne wasu kuma suka gudu su me ya faru da su maharan to bello har yanzu da muke magana da kai bai wuce minti biyar ba ne magana da wani daga can garin damaturun ya ce da cewa har yanzu nan karfe uku ya gauta amma ana ta jin karan fashewan ababuwa haka kamar na alamun bom ne masu karfin gaske akan dai same shi ne jifa jifa ba kamar na safen ba wanda akai akai wannan din akan ji jifa jifa ya san daga baya ka ji harbin bindiga kuma babu kowa akan titi kusan kowanne daga cikin ba wanda ya fita dama abin ya faru ne da safe kuma ba wanda ya fita lokacin sai dai wanda ke aikinsa ke fita da safe in ya fita shi ma ba zai samu damar komawa ba don kusan ko ina an rufe babu hanyar shiga kuma babu hanyar fita kuma abin da wannan hanya da kake ganin da masu ita ce kaɗai hanyar dama da mutanen yobe da mutanen borno suke yara da shi wanda zai kai ka har zuwa kudancin najeriya ita za ta kai ka har iko in ka tashi daga maiduguri to yau dai matafiya babu wanda za a ce ya fita ya ratsa ta wannan hanyar tunda ba inda za a yi ka wuce cikin garin damaturu dan duk inda ka tashi daga cikin maiduguri sai ka ratsa garin damaturu ko kuma ka tashi daga garin damaturu sannan ya je har inda za shi ko ina ne a fadin najeriya nan yanzu a wani hali birnin ke ciki a wani hali birnin ke ciki yanzu yawa bisa bayanai da nake samu da yanar shine ba wanda zai iya gaya maka a takamammen abubuwan da ko kuma mutanen da aka yi asara aikon da aka yi asara ko kuma waɗanda suka raunata saboda har yanzu kowa yana gidan shi ne ba wanda ya samu ya fita waje bala ne gani sai dai daga can nesa mutum ya hango abin da ke faruwa amma bisa dukkan alamu mutane na cikin halin kakani kayi tun da wani kasan sai ya fita kafin ya samu abin sa baka to wannan dama babu shi yau to ba yadda za a yi a ce yau din nan dai eh, shakka babu mutane sun shiga wani halin tagayyara da halin kunci da kuma halin kakanika yi sakamakon wannan yare da aka yi ne na cikin garin da mun samu labarin fashewar bam a maiduguri me ka sani ga wannan wannan labari haka yake alai bello akwai wata kasa da ake cewa litinin wadda yau ina jin duk ba su yi mako guda ba aka samu fashewar wani mai wadda ya sanadiyar mutuwar mutanen da dama wannan karo ma haka akwai wata babbar gid da ake shiga babban ake shiga wannan kasuwar litinin ne a nan ne aka samu wannan fashewar gwamnati kuma ana kyautar san kaman unan bakin wake ne da wasu mata suka kawo ana kyautar san wannan karama mata ne guda biyu da suka yi kokarin shiga cikin kasuwar akwai masu sa ido hakan nan eh, da ake kira civil jetty suka yi kokarin bincikan mai suke dauke da shi sai suka tada wannan bom dukkan dukansu biyu aka ce ɗaya bayan ɗaya da aka yi kokarin rike su ne suka yi kokarin suka tattara da wannan bom kuma bayanin da nake samu shine dukkan su matan da kuma waɗanda suka yi kokarin su duk sun hallaka sai dai bayanai da muke samu mutane ba da dama ba ne suka hallaka akwai wani bayani da na samu cewa kamar mutane bakwai ne wani kuma ya shaida min cewa mutane sun kai goma sha biyar haka sai kuma raunuka da ake cewa an samu haka amma har yanzu ba mu samu wani takamaiman bayani daga wajen hukumomin tsaro ba game da a adadin waɗannan mutane da suka rasa su da kuma waɗanda suka raunata. Birnin Maiduguri yanzu a wani hali yake ciki musamman ma wajen wannan kasuwa. Wato abin da zai baka mamaki Bello shine kusan ko ina in ba dan wani bangaren kasuwan ba kusan ko ina za ga mutane na harkan su yadda aka saba na yau da kullum saboda abu ne kamar ya zama mutane jiki sai kawai tsauraran bincike da aka yi akan hanyoyi za ka ga duk inda ka shiga za ga akwai an tsauraran binciken ababen hawa ko mai tafiya ne da kafin haka zai shiga ke da wani jaka akan bincika a ga menene cikin jakar kai da za ka yi tafiya kamar minti talatin ba kayan galibi sai ka wuce sai ka shafi awa ɗaya da ah, Hajji Haruna ai yanzu mata ne fa suke Hajji Haruna mata ne fa yanzu suke kai wannan harin har su ma yanzu kenan akwai wani irin salo na bincike da ake musu ko kuma dai kawai maza ke da gaske hmm. kusan yanzu duk inda za ka shiga inda waje ne na taron jama'a ko kasuwa ko asibiti dan je na wuce na ga layin shiga asibiti wadda mata ne sun jeru sun fi talatin a layi ana eh, caccaje su ana kokarin bincikan su kafin a ba su dama su shiga wannan asibiti wannan wajen ganin mara lafiya ko kuma wanda yake da da eh, wani mara lafiya a wurin koda zai shiga wajen mara lafiyansa ne sai an bincika shi ko kuma ya je gaida mara lafiya ne sai an bincika shi haka abin hawa haka zalika cikin kasuwa haka zalika bankuna duk akwai irin wannan binciken ababen hawa to abin da ke daura mutane kai shine eh, akwai wani malami da na yi magana da shi ce ai ya kamata mutane su dinga gaya kansu gaskiya idan har aka ce da kai za ka sa bom saboda ka kashe kanka ka kashe wani ka shiga aljanna shi ko wanda zai baka bom din ya kamata shi ya shiga aljanna dan shi ma yana buƙatar shiga aljanna ya kamata ya ce mutane su dinga la'akari da wannan idan har ana son gaskiya kuma ana so wannan abu ya kawo ƙarshe hmm. idan ba dan eh, mutane sun dinga la'akari irin wannan al'amura da ake sa su a kai ba wannan abu zai kawo ƙarshe kullum an dinga sa mutane cikin wani hanya ne na bata su dinga halaka mutane da banza kuma su halaka kansu. to madalla wakilin kenan a birnin maiduguri da ke can jihar borno arewa maso gabashin najeriya haruna dauda biyu mun gode haruna to Allah ya sauwaƙe abokin aiki na sahaba imam aliyu ya samu tattaunawa da sakataren yada labaran gwamnatin jihar yobe abdullahi bego wanda ya bayyana halin da birnin da ke ciki yanzu to alhamdulillah a yanzu da muke magana da kai kimanin karfe uku da rabi na rana alhamdulillah abubuwa sun lafa kwarai da gaske idan ka kwatanta da yadda yanayin yake da sanyin safiya wajen asuba lokacin da su waɗannan 'yan ta'adda suka kawo hari a yanzu alhamdulillahi kokari da na jami'an tsaro gaba ɗayansu da suke nan babban birnin jiha da kuma jami'an tsaro waɗanda suke aiki ta sararin samaniya a jiragen sama da kuma addu'o'i da jama'an jihar Yobe gaba ɗaya da sauran jama'a suke taya mu da su suke yi ya sa alhamdulillah an samu galaba yanzu gaba ɗaya waɗanda suka kawo wannan hari akasarin su an fatattake su kuma a bayanin da nake da shi shine jami'an tsaro suna ci gaba da aiki wani wani lamari ne wani To madalla a shirin madara kuma za mu taɓo batun sida wato cutar da ke karya garkuwar bil'adama ko AIDS a turanci da yake wuce ranar da aka ware musamman domin tunawa da wannan cuta. Kada manta fa sashen Hausa na murya Amurka ake sauraro daga nan Washington yanzu agogon mu karfe goma na safe da mintuna goma sha shida. Yau kwanaki ɗari biyu da kenan da sace ɗaliban Chibok. To kowane hali ake ciki ne game da batun su Nasir Adam elhika Hikaya wakilin mu Abuja ya taɓa mana wannan lamari. All we are saying, bring back our girls now and alive. 'Yan gwagwarmayar kwato matan Chibok a ƙarshen mako ke ƙara ta ƙarƙarewa ga kamfe ɗin neman dawo da matan tun sace su kusan wata bakwai da suka gabata. Shugaba Jonathan da jami'an gwamnatin gwamnatinsa sun sha alwashin dawo da matan har ya kai ga wata yarjejeniyar tabbatar da hakan. Amma da alamu zuwa yanzu ba gano bakin zaren ba. koko bakin zaren ya sake bacewa a taron kunkumadi. The streets of Abuja going down to Mr. President, whether he likes it or not, he will come out. Za mu matsakaimiyar shi kansa shugaba Jonathan ya fito mu tasa shi a gaba don karɓo matan. Kai, ba za mu daina wannan gwagwarmayar ba sai haka ta da ruwa. Hadiza Bala Usman na daga manyan shugabannin gwagwarmayar. Babu wani bayani daga gwamnati akan kwato 'yan matan nan ba su gwada alamun cewa suna yin wani abu ba akan ceto 'yan matan nan shiru muke ji babu wani hasafi a ce me ake ciki babu wani bayani. Wannan ya nuna dai kuna ci gaba da gwagwarmaya nan ce har sai ranar da aka dawo da matan. Muna nan za mu ci gaba da gwagwarmaya za mu ci gaba da neman cewa gwamnatin mu ta tashi haikanta abin da muka zaɓe su si. So maganan ceto 'yan matan Chibok muna nan tsayin daka ba za mu ja da baya ba muna nan a kan bakanmu ranar Laraba za mu je wurin embassy din Chadi mu tuhume su akan maganar 'yan matan Chibok saboda akwai raɗe-raɗin cewa shugaban ƙasan Chad yana cikin wannan abu da aka aka ce wai za a saki 'yan matan so za mu kai zanga-zanga mu wurin embassy ɗinsu a abuja mu tuhume su akan wannan magana Hadiza ba ki rasa tuna cewa Abubakar Shekau ya ce ma ya aurar da matan nan bakwai saboda aka ku da wannan magana. Ai ba za mu manta ba duk abin da ya faɗa wannan magana ce tashi. Mu abin da muka sani cewa 'yan matan nan an ɗauke su kuma za mu ci gaba da neman yadda za a ceto su. Abin da muke yi ba za mu fasa ba muna gani cewa sojojinmu in an ba su kayan aiki za su iya yin wannan abu. Cikin abin da muke a Bring Back Our Girls muna kwatanta ma gwamnati cewa sojojinmu dole ne a ba su kayan aiki dole ne a ba ba su hakkinsu in ba a hakkin su ba a basu kayan aikin su a yaushe ko za su iya wannan abu a yaushe za su iya ceto 'yan matan cibo kuma su kayyaje mana wannan tashin hankali da masifa ta boko haram wato dai har yanzu dai hadiza ina ganin ana cikin duhu ne kan wannan tafiyar domin kusan zan iya cewa wasu mata ma da kyar suka samu suka dan gudu kamar mata nawa ne suka samu suka kwato daga waɗanda aka ma ai babu wadda aka kwato yan mata hamsin da biyar da suka gudo da kansu suka gudo ba wanda ya ceto su babu gwamnatin najeriya da duk taimakon da aka samu ba su iya ceto ko yarinya ɗaya ba yan mata hamsin da bakwai da suka gudo da kansu su suka yi yadda suka yi suka fito daga hannun boko haram babu ba gwamnati ce ta ceto su ba rahotanni na nuna yawan matan da aka sace a sakandaren chibok a lokaci guda ya kawar da hankula daga wasu matan da akan yi awon gaba da su ta dalilai masu rikitarwa. Nasiru da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Ku tausaya ku agaza waɗanda kuka yi garkuwa da 'yan mata. Madalla a gaida Nasir a da Ma'il Hikaya yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Ilimi garkuwa ɗan Adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an mai ilimi shi morewa ƙwalƙoliyar daraja shi hau ɗare Jama'a masu sauraron mu da wannan yamaci Assalamu alaikum. Yusuf Aliyu Harande ne ke farin cikin sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin namu. Da fatar jama'a za a garfarce mu don ba zan samu damar kawo muku ci gaba da firar mu da Alhaji Garba Bello Yabo ba. Wannan ya faru ne a dalilin waiwaye da zami dangane da rashin tsaro a Najeriya da makotanta. Sanin kowa ne, ilimi shi ne mabuɗin rayuwa. Haka kazalika, zaman lafiya shi ne komi a rayuwa. A yau za mu duba matsalolin da ilimi ya samu kanshi a sanadiyar waɗannan hare-hare na Boko Haram. Bisa ga waɗannan dalilan, abokin aikinmu Nasiru Adamu El Hikaya ya duba mana waɗannan matsalolin. The fact is that Boko Haram, they literally means that Western education is forbidden, and the way it is now, Kaga sun mai da lamarin ilimin Boko Haramun a addinance, daga yadda suke kai hare-hare da ya sanadiyar rufe makarantu da hakan ya gurgunta lamuran ilimin yara. Malama Aishatu Yusuf, uwa kuma mai kamfe ɗin gwagwarmayar bunƙasa neman ilimi ta hanyar tabbatar da tsaro a makarantun Arewa maso gabas, ke nuna takeicin yadda ilimi ya samu koma baya tun fara rikicin Boko Haram a 2009. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said that we should seek for knowledge even if it takes us to China. And I know definitely going to China, it's not to go and seek for Islamic knowledge there what him. A matsayina na musulma in ji Aisha, na san annabi ya yi umarni da a tafi neman ilimi har ƙasar Sin, da hakan ke nuna duk ilimi na da muhimmanci. da haka ni dai ban san inda waɗannan mutanen suka samu dalilan da suke kai hari kan makarantun boko ba. Resto land. Resto land. Who are we? North East. Who are we? Yan gwagwarmaya tallafa al'ummar da suka yi gudun hijira daga wasu garuruwan dokar ta ɓaci da suka buƙaci gwamnati ta kafa makarantun wucin gadi a sansanonin 'yan gudun hijira don tallafawa karatun ɗaliban. Sunana Yahaya Umar Chibok. in za yiwu haka din mako yaran nan su zama ba makaranta din in za a kafa makaranta, a wurare daban-daban za a kai su su yi makaranta, ai abin da muke so yaran su yi makaranta ne zamanin zama jahilci ya wuce yanzu ana so cin gaba ne haka yanzu nan musamman borno da yobe da adamawa da ba a makarantan san ba jin daɗi muke ba mu muna so ni yaran su yi makaranta kaga su ne iyaye na gobe ne shugabanni na gobe ne amma yanzu in ba su yi ba goben ina za mu samu shugabanni kuma ai babu na nasiru gamba malumfashi sunana kenan ai magana kuma bayan ilimin yara yanzu yara tsoron zuwa makaranta suke ka kalli abin da ya faru kwanan nan a fataskun yara suna makaranta waɗanda ba san komai ba ba san abin da ke faruwa ba suna zaune an zo an yanke su an kone su lalle muna cikin wani mugun hali na yanzu yaron ka tsoron ka kai shi makaranta kake shi ma tsoron ya je makarantar nan yake saboda in ka tura shi baka sani ba ko zai dawo ko ba zai dawo ba abin da yaran suka fi bukata shine abinci da muhalli don sai hankalinsa ya kwanta su fahimci karatu shine rayin Adamu yadi da aka kashe wa ɗa a wani hari a Yobe. Tunda yanzu ba za ka iya sai da kayan miliyan ɗaya a wata biyu a Buniyadi ba kowa ya watse. To yanzu suna tafi because an kashe an kone gida ya kai ɗari biyu a Buni gari. Ba wa da aka kai gudunmawan wannan naira. an kashe yara 'yan makaranta da wadda ba 'yan makaranta babu ne da ya kai mutum uku ba wadda ya zo da gudunmawar ni yadi daya an sa 'yan kasuwa asara a buniyadi wasu an kona motocinsu wasu an fasa shagunansu an kwakwashi kuɗi da kaya ba wadda ya zo ya ce mutanen bu buniyadi sannuku ga gudunmawa yayin ingancin ilimi ma yake ne a makarantun gwamnati a arewacin najeriya da ɗalibai kan faɗi jarabawar kammala sakandare bari yanzu da ake kai hari kan makarantun Nasiru Adamu Elhika muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Ilimi garkuwar ɗan adam al'umma mu daji bi ilimi. Ilimi garkuwar ɗan adam al'umma mu daji bi ilimi. Ilimi garkuwar ɗan adam Bugu da ƙari kuma, wakilinmu da ke ƙasar Kamaru, Mamadu Danda shi ma ya duba mana matsalolin da ilimi ke fuskanta a ƙasar kamaru. tun da 'yan boko haram suka fara tsallakowa suka shigo kamaru dukkan harkoki suna ci gaba da taɓarɓarewa cikin garurukan da kan iyakoki na kamaru da najeriya cikin jihar arewa mai nisa musamman ma makarantun boko dukkan sun rufe kofofinsu iyaye sun tsere zuwa wasu garurukan tare da 'ya'yansu don tsirar da rayukansu haka ma malaman makarantun abinda zai taimaka wajen dakusar da ilimin yaran da ba su samu ɗaukan ilimi ilimi ba a bana kuma babban asara ne mahmudu mustapha ya faɗa mini cewa avec les exactions qui se passent plus de 100 écoles ont fermé les portes makarantun boko da suka rufe sun fi ɗari tun da aka fara samun wannan matsala na boko haram shi mahmudu mustapha ya ƙara da cewa da yake an shiga kaka matsalan zai fi haka yaran makarantun yaye da na firamare da na sakandare sun ƙara komawa baya kuma ƙasar kamar ce ta yi asara na yi karo da shugaban ƙungiyar iyayen yara na makarantar firamare na garin zakok Bakari Buba ya tabbatar mini da cewa yara suna karatu ba komai a nan gari na Zakok. shi kuma ya kara da cewa Les élèves sont venus Yara sun zo da yawa daga wasu garuruka sun shiga wannan makarantar da ta riga ta hada ɗalibai sama da dubu biyu shaidai shi bakarin ya kara da cewa wasu sun iya faransanci wasu kuma shai ingilishi kuma babban matsala ne in ji shi mamadu danda sashin hausa na murya amurka a jamhuriyar kamaru kash ana kukan ba ƙoshi ba sai ga ilimi ya sake fada cikin wani hali babban kiran ma'anan ne gwamnatoci da hukumomi su tashi tsaye don tallafa ma ilimi da kuma kawo tsaro da zaman lafiya a ƙasashenmu na Afirka baki ɗaya. Wanda ta hakan kaɗai ne ƙasashen Afirka za su samu bunƙasa. Baki ɗaya iyakacin shirin kenan. Sai kuma makon gobe da yarda Allah ku ji wani sabon shirin. Yanzu a madadin abokan aiki na wanda ji muryoyinsu da wadda ta haɗa mana sauti. Julie Lazarus Gresham, ni ne naku Yusuf Aliyu Harande daga birnin Washington, gundumar Columbia. Bissalam. Madalla a gaida Yusuf Aliyu Harande. To yanzu kuma sai kaɗan daga cikin ra'ayin da kuke aiko mana ta hanyar imel. mu ta farko a yau ta fito ne daga gurin Gamba Bara'u jihar Yobe, Najeriya. Ya ce, Salamu alaikum BOA, ku mika na wajen 'yan uwana jama'ar Arewa da ma ƙasar baki ɗaya, cewar wallahi mu koma ga Allah irin wannan hali na bala'i da muka tsinci kanmu a ciki. A wannan zamani sai mu yi ta istighfari mu koma ga Allah, mu roƙi Allah ya yafe muna laifuffukanmu da muka aiwatar, kuma mu guji saɓa ma Allah, mu gyara mu'amalar mu da junanmu, kuma mu guji hassada da mugunta da ƙyashi, mu daina cin amanar junanmu. Idan har muka gyara waɗannan kurakuran namu, sai Allah ya ba mu shugabanni waɗanda za su tausaya mana. Allah ya ya ba mu ikon amin. Kuma don Allah idan za mu fita gidajenmu kullum mu yi nasiha ga iyalanmu don ba lallai bane mu koma gida lafiya don ƙasar tamu ba ta da tabbas. Da fatar Allah ya kawo na ɗauki da agaji a halin da muke ciki a wannan ƙasa tamu Najeriya da ba ta da tabbas in tsaro. Wasiƙa ta gaba ta fito ne daga gurin Matthew Garba ya ce Allah ya sa ziyarar da Paparoma Francis yake yi a ƙasar turkiya ta ƙara kyakkyawar danƙon zumunci tsakanin al'ummar musulmi da kiristoci da ke ƙasar. Masu iya magana sun ce zumunta a ƙafa take. Yanzu kuma sai takaitattun labaran duniya. mazauna babban birnin jihar yobe sun ce 'yan kungiyar nan da ake tuman 'yan boko haram ne sun kai wa birnin hari musamman caji ofis da ke cikin birnin mazauna garin na dama turu suka ce wasu mutane ne dauke da manya-manyan makamai suka yi wa birnin kawanya yau din nan mazauna birnin ciki har da ɗalibai na jami'ar jihar sun ranta a nakare inda suke buya a cikin daji sakataren majalisar ɗinkin duniya banki mun ya ba da irin nasarorin da aka samu wajen yaƙi da cutar nan mai kare garkuwar jiki wato aids sai dai ya ce har yanzu akwai sauran rana a kaba a wata sanarwar da ya fita yau ranar yaƙi da wannan cutar ya ce har yanzu akwai rata wajen samar da maganin yaƙi da wannan cutar a tsakanin masu fama da ita musamman yara da 'yan mata waɗanda ya ce ba samun kulawar da ta dace. To madalla Jima, abin da shirin namu yanzu ya tanada kenan sai kuma can daren Allah ya kama za mu dawo da wannan sabon shirin annama za mu taɓo batun wannan rana da aka ware musamman ta yaƙi da cuta mai karya garkuwar bil'adama wato sida da kuma labaran wasanni na Aliyu Mustapha Sokoto yanzu mu da dan shila da Ibrahim a da ya kawo mana labaran duniya da kuma Julie Lathas Gresham ta haɗa sauti ta ba da umarni sai injiniyan Mamisha Kavinsky ni bello habib galadanci duk nan sashen hausa na murya amurka a washington dc nake cewa allah ya ba mu kwanciyar hankali da zuci assalamu alaikum sai This program has come to you from the Voice of America, Washington.